matasa barkan ku da haka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin ku shirin mu a dofa da kenan wanda yau ni Fanta su zani gabatar. Ce soir dans votre émission Tous à la Fada, nous allons voir comment les jeunes journalistes font face aux fausses informations en cette période qui traverse notre pays et surtout comment doivent se faire la sélection et le traitement de l'information. Wato yau shirin namu ne zai karkata akan yadda 'yan jarida ke fama da labarai marasa tushe musamman a wannan lokutan na rudani da kasar mu take ciki. carla media de des diffusion ont constamment joué un rôle significatif lors des périodes de conflits ou des crises mondiales du fait que la gestion de l'information devient un enjeu d'une importance capitale en ces moments. Mais en plus de cela, l'avènement des médias sociaux numériques a abouti à la diminution de l'influence des médias de grande diffusion et des journalistes sur le contrôle de l'information diffusée au public. Comment les informations doivent être sélectionnées et traitées pendant cette période cikin mintuna 35 da shirin namu yake dauka abdulkadir a kan ishi masauraran mu yau a cikin fadar tamu mun da zango ne a wani dan fili da ke kusa da studio kalangu <laughs> muna tare da matasa 'yan jarida waɗanda suka amshi kiran namu wanda za mu tattauna tare da su zan ba su dama kowane ya gabatar da kanshi zan fara da wanda yake damata. Suna na suleiman eh, <clears throat> bura dan jarida ne a nan kasar Nijar. Barasan da zuwa cikin fadarta. Fanta. Eh, ni sunana Usman Mahmudu kenan ni dan jarida ne a nan studio Kalangu. Ni sunana abdulkadar Mahmudu dan jarida a gidan television da radio Nijar 24. To barkan ku da zuwa a cikin fadar tamu. Ka barka. Ba tare da ɓata lokaci ba zan fara da tambaya ta ta farko. En période de crise, bra da kai zan fara. Comment les journalistes peuvent-ils garantir l'authenticité des informations qu'ils reçoivent kamar a wannan lokacin ya kuke zaben labari yo dama shi irin wannan lokaci ya kuke tace labari tace labari yo shi dama irin wannan lokaci in ya faru eh, ana samun rudani da yawa mhm. kuma musamman ma he zamana lokacin da muke ciki na yanzu na harkar nan ta yanar gizo ta sa birni da ƙauye duk wanda yake da babbar salula inda iya da 'yan canjin shi ya sha ga wannan gurin labaru daga na amurka duka kasashen duniya ya samu a watso mu daga can mu watsa daga nan zubowa kawai zubowa ce aiki to a matsayin mu na eh, media lalle mun kai gurin da mu ma aikin namu ya sake saboda ba kamar irin na da bane sai an jira ya lokacin da muke ba da labarai kwana al'umma ta samu labari wannan lokacin ya huce mhm. su ma a lokacin da aka yi abu don a lokacin nan al'ummar tana da damar ta san wannan abubuwan da yake faruwa mhm. eh dai a cikin irin wannan yanayi ne ko mutane suke sawa mutane rudani sai ka ga akwai wannan abin da ake caji ta jita rimar ko kuma kurin mutum ya shiga ɗaki yau da wannan wazaukin sai ka yi bokal kurin ka kirkira abubuwa ka watsa to mutane dama irin wannan abubuwan shine suke so to mu a matsayin eh, mu na eh, masu aikin jarida jarida dama ita jaridar ma mice ita dama jarida ai a nema labarin ne eh, a tace shi kuma a wallafa kenan iya da kyau kenan ita kula ma jarida shi yasa a matsayin ta na aiki take da ka'idodi na dole labarin baka hutawa ko kuma ka je ka samu labarin ba kowanne bane kake yada saboda akwai mahimmancin labarin na kanshi tunda mu yanzu a matsayin mu na jarida babu jaridar <clears throat> da za ta zo ta faɗi labaru na tashin hankali ta su labaru na a gama mutane da mutane ko a sa ƙasa cikin wani ne duka wani ba cikin aikin jarida ba ne mai amma a wannan yanayin da muke ciki na social media kinna sai ku zama kowa ma he ya yaɗo. ya ɗau walwalan ba daga nan cikin gida bane waje wanda yake waje ma wanda ba ɗan Nijar ba ruwan shi ya ga dama ya yaba abu bisa kan ƙasa ta ku bisa kan yanayin da kuke ciki ya watsa kuma kuma ku same shi kenan abubuwan eh, sun sun gamu sun rabu to shi yasa ake so su 'yan jaridar su bambamce labarin na ƙarya da na gaskiyar a bisa kan labarin da za su bada tunda yanzu shi ma wani shahi ne na aikin jarida wannan tantance labaru na karya da na ban katse maka zari ba amma bira <laughs> zan baiwa sauran dama waɗanda ke tare da musu masu tufa albarkacin bakin su a cikin fadar tamu usman zan komo a gare ka ku a bangaren ku yaya ne kuke tace labarai a wannan lokacin to mu a nan studio karangu aiki ne na kullum wanda muke yi amma kamar yadda bura ya gai yanayin ya dan sake kaɗan tunda yanzu ƙasar. ƙasar Nijar tana cikin wani hali tana fuskantar waɗansu 'yan matsaloli wanda suka shahi harkar siyasa da sauransu da ke sa kowa wani yana cikin ɗakin shi kwance shi ma yana so ya bada ra'ayin shi a larkiyar mu da da muka sani da Nijar jaridu wanda kowa ya sani wanda suka ya kamata su bada labari tacece na gaskiya kowa ya san su sai a kilga su duka jaridu dai masu zaman kansu wanda an san wagga jaridar a unguwa kaza take gashi gashi ga sunanta jaridu dai masu ba da labari wanda an san aikin su ne ba da labari kowa ya san su amma yau mutum wani zai tashi ya watsu wani labari ba ma san ba shi kowa ne ne kuma mutane bisa yanar gizo sai su ta ɗauka suna ta rabawa su ma za ka ga wani, wani bi wasu fotuna wanda ba ma tutar Nijar ba ne ko ka ga wani rompuwan ko wani likita wanda babu shi a Nijar mhm. amma mutum sai ya tashi ya sa hausa ya ce a Nijar ne ko ya sa zabarmanci kenan kun gani abubuwa ne wanda sun kawo canji cikin aikin dan jarida mhm. saboda irin an ga labarai suna yawa sabili da mi saboda yau ah, kowa yana da salular a cikin ajihu wanda ake ce ma android ko iphone to Eh, eh, saluloli suna ɗauke da kayayyaki da dama wanda da 'yan jarida aka san da su kayayyakin gyara labari kayayyakin neman labari yanzu kowa yana iya kana iya ma ka buɗe ma kai ma ta shakka ta bada labari daga zamana a cikin ɗaki ba tare da kayi wani karatun jarida ba tare da kayi karatun jarida ba ba tare da gwamnati ta baka uzunin ka yi ka ɗora wannan jarida ba abubuwa da ga sunan kowa yana yi abin da ya ga dama kenan eh, dole ne 'yan jaridu wanda suke zamne suke da zaman kansu a Nijar wanda kowa ya san su kenan aikin a yanzu ya ɗi musu yawa tun da ana ganin eh, labaru da dama wanda su cancanta ba kamar yadda bura ya ce ba ma daga Nijar ba suke zuwa wa'ansu daga wasu kasashe ne suke zuwa kenan abubuwan sun yawa dole 'yan jarida sai sun tsaya sun zamna sun zaɓi wani labari eh, za su zamna su diba inda gaske ne ko kuma in karya ce mutane suke yi saboda ba an iya diba komi ba duka wanga labaran da suke zuwa sun miliyoyi ne tana yawa a wuni kenan dole sai ka zamna ka diba ka ga wacce ce ya kamata in da baka gyara ta ba ka ba 'yan ƙasa ita yanda take labarin yaya za kasance kamar yanzu na ga wata mai kosai tana yiwa tana kosai an ce a wanga kosai ka ci shiga abin da za kenan ni an tanke dan jarida sai in tambaye kaina ce to yanzu wanga labarin gashi na yana yana ta yaduwa tana an ganshi miliyoyi a facebook yanzu um mu ba mu zamana ba muka gyara wannan labarin mi za a samu wani kalubale za a samu kenan dole ne yan jarida sai sun zamana. ko da yake suna da matsaloli dama jaridu na niger ba su da yan jarida sosai suna bakin su kuma yanzu hallo ga wata pression supplementaire ta zo wadda kuma dole ne aiki ne wanda dole sai sun yi kenan dole za su zamana su ga kaka za su mu a nan studio kalangu mun dan gyaran huska kafin in kai akan yadda kowace jarida take na ta aiki zan ma abdulkadir dama shi ma tofa albarkacin bakin shi akan tambayar tawa abdulkadir ku a naku bangaren yaya ne kuke tacewa kuke zaben labaran da kuke yadawa to kisan eh, yanayin tatan labaru bai da wani dogon bambanci amma yanzu kamar cikin lokacin da muke a nan Nijar gare mu. A kisan Malam Bahaushe ce in kiɗi ya sake rawa na sake. Kinan yanzu kuma in an ta an kai lisai ga yau. 'Yan Nijar mai biya ta yana gizo-gizo saboda shi samu labaru in an ta an kai kaso. Suna ya kai ko kashi saba'in ko kashi tamanin bisa ɗari wa'anda sun yi son sun yi biɗan labaru bisa yana gizo-gizo da sauraren tele radio da tele da mhm. wani sauransu. Da yawa ma na su babu ruwansu da tele a wani lokaci. To, kinan Eh, kamar ga yau abin dole na ta kama ma gidajen tele da radio da su 'yan jarida da su yi wadda za su yi daidai da daidai su ta yi wadda za su adapte da, wanga yanayin mhm. na harakan rezo sosiyo dole sai sun kwatanta wadda za su ta daidai da shi saboda su su kare mutuncin aikinsu an ah, su kare mutuncin gidajen tele da radio nasu tunda mina na mutuncin gidan radio da tele labarun da shika ba da waɗanda a labaru authenticity authenticity authentic labaru authentic wala mhm. exactement to kenan daga yau da an ka kai wanga yanayi kuma in kun sa kun kai nazari kamar waɗanga dukkan labaru waɗanda aka ta ba su waɗanda ba su da wani tushe ba su da wani eh, labarin ƙarya da a takaice eh, mhm. a takaice na ƙarya kamar an yi yawan bada su ko an yi yawan yawo da su kamar in an ka shiga wani lokaci wanda ake kama akwai wani dan kumci cikin ƙasa wani rudani cikin ƙasa kenan ga yanzu na kamata shi dan jarida shi ko shi nuna shi dan jarida na shi aikin jarida in waɗancan na bisa yana gizo-gizo masu bado labarun karya sun bado kai dan jarida na za ka yi ka nuna ma duniya da abun da wance waɗi ba haka na shike ba ga yanda shike sadike travail na na verification kai za ka yi ka tantance ka tantance ka tace ka matse ka hidda gaskiya cikin shi kina aikin araba hatsi da araba fala araba <laughs> hatsi da da da kowane dabara kinan aiki na wanda dan jarida ga yau shine a gaba gaba aiki shine a gaba gaba ba kamar da aka ce la responsabilité du journaliste et aujourd'hui engagé. eh matasa masu sauraron mu a daidai wannan lokacin kamar yadda kuka sani shirin mu a fada shiri ne wanda a cikin shi mukan baiwa 'yan matan studio kalangu filin da suke kawo karin haske akan ababe da dama musamman ma a kalamuran da suka shafi mata a cikin filin nan nasu mai suna da la rubrique rose tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. mine Coucou les filles, comment allez-vous Bienvenue dans notre coin dédié aux filles. Aujourd'hui, on va parler des règles, les règles douloureuses. Presque toutes les femmes l'ont déjà vécu. C'est d'ailleurs la première cause d'abstentionnisme professionnel chez la femme jeune et d'abstentionnisme scolaire chez les adolescentes. Mais pourquoi les règles font-elles aussi mal Est-ce normal d'avoir mal au ventre pendant les règles Les règles douloureuses ne sont pas une maladie, mais elles sont fréquentes à tous les âges. Les plus concernées sont les jeunes filles quelques mois après leur première règle elles sont 50 à 70% à déclarer avoir mal à chaque cycle ou de façon occasionnelle. Et dans certains cas, la douleur à des règles sont vraiment insupportables. Mais pourquoi attendre des règles douloureuses Quelles sont les causes à des règles douloureuses Commençons par un rappel des faits. On a ces règles à la fin d'un cycle menstruel. Pendant chaque cycle menstruel, l'utérus se prépare à accueillir un embryon, sa paroi interne que l'on appelle l'endomètre. s'épaissit pour préparer un nid à l'embryon. Mais il n'y a pas de fécondation, donc pas d'embryon. L'endomètre ne sert plus à rien et l'utérus va l'expulser. Cela correspond aux règles. Pour expulser les débris de l'endomètre, l'utérus se contracte aidé par une substance du corps les prostaglandines. Et parfois, quand on est jeune, surtout, le corps sécrète trop de prostaglandines. L'utérus se contracte alors plus violemment et c'est pourquoi on a des règles douloureuses. C'est ce que l'on appelle la dysménorrhée. Règles douloureuses, quand faut-il consulter un médecin Dans certains cas, les douleurs causées par les règles sont presque insupportables et au fil de mois et des années, elles ne passent pas. Elles sont au contraire à tendance à s'accentuer souvent. Ces règles sont douloureuses et abondantes avec des caillots de sang. Parfois, il peut s'agir d'une maladie qui s'appelle l'endométriose et qui nécessite une prise en charge spécifique. Le gynécologue pourra vous faire un bilan avec une échographie un IRM. Si le diagnostic est confirmé, il vous proposera un traitement à mettre en place. Bonsoir amis jeunes et amatrices de la rubrique rose de la Fada du studio Kalangu. Aujourd'hui dans l'espace hygiène, nous allons parler d'hygiène pendant la période des menstrues. Durant cette période des règles, la flore vaginale est plus vulnérable, d'où l'importance d'être plus vigilante sans pour autant en faire trop. Le risque de développer une ou plusieurs infections est accentué. Bref, c'est le moment de prendre soin de vous et de votre hygiène intime pour tenter de contrôler tous les symptômes désagréables. Alors comment prendre soin de son intimité pendant les menstruations Changez fréquemment les protections périodiques. Si vous optez pour les tampons, les serviettes hygiéniques ou les protèges-slips. Changez-les régulièrement afin d'éviter la prolifération des bactéries. Évitez les douches vaginales. Ce n'est même pas un conseil, c'est un ordre. Contrairement aux idées reçues héritées de nos grands-mères, non, la douche vaginale n'est pas une bonne idée. C'est même la pire des choses. Votre vagin est auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de produits pour être propre. En plus, introduire des produits astringents dans son vagin va déséquilibrer la flore vaginale. Résultat, infection et dérèglement, bref, autant s'abstenir. Si des sécrétions inhabituelles sortent de votre vagin et vous font penser qu'il faut le nettoyer, dans ce cas, prenez rendez-vous chez votre gynécologue ou votre sage-femme. Vous avez peut-être attrapé une mycose ou une autre infection du genre. Dans ce cas, une professionnelle de santé pourra vous prescrire des soins adaptés et vous sortir de cette impasse. C'est tout, fidèles auditrices, pour cette rubrique du samedi. On se donne rendez-vous le dimanche pour d'autres astuces, bien sûr. Da ba mel ni évadé bébé jëndu na ci ay filé bébé jaune banana fu ma génnee ci rouge ba vert Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau a ah, nan filin da ke studio Kalangu muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na Le traitement de l'information en période de crise, comment doivent se faire la sélection et le traitement de l'information. Zam mu ci gaba da tambayoyin mu. Bara in komo kanka. An san 'yan jarida. mu ne muna son scoop. To yaya ne a wannan lokacin? wace ka'ida ce kamata mu yi respecte kan mu yaɗa scoop na ƙarya ko kuma wani wanda zai ruɗa al'umma eh yo abin da ya kamata na farko a yi taka tsantsan da duka abubuwan da yake faruwa kamar yadda eh, abokan aikina suka yi bayani kamar muna cikin yanayi wanda rudanin ya ƙarfin rudani fantake ma yanzu muna zamanan wannan a nan kakin mu ƙara wannan emission kin hai aika rayan kwanta da sunan ki fantace kin yada kaza kin yi kaza kin yi kaza da sauransu mhm. kenan dole sai an ƙara yin takatsantsan da abubuwan da yake faruwa kuma bisa kan harkokin suku da depesh hakan ne tunda yanzu ya kai gudun da in aka ɗauki mafi yawa eh, wani kana iya ganin zaka za mu fara wannan emission kin kamar journal ka bada mm. kurum sai abubuwa a ce majalisa ta kaza ta faɗi kaza ko kuma wata gidan jarida wanda yake zaman kanshi mai girma haka da aka sani iya mai bada labarin ko kuma kai kana shirin shiga ba da labari sai daga can wani babban ka turo maka takarda ya ce maka gashi yanzu wannan muka gani kenan ka ce a wannan a cikin wannan yanayin da muke ci na wannan yatsa labaran da wannan na wannan karyan kwantikin na karya. kenan la premier da ko ka kai kanka ma in kana da portable misali in aka ce studio kalangu ne kurum ina iya kilike bari in shiga kwantikinta na twitter da facebook na farko kenan kakin ma an karanta ko in ba labarin ina iya shiga sai in diba cikin kwantakin twitter facebook na studio kalangu to gashi wannan publication kin da suka yi yau yanzu awa biyu ba a sabo wani abu ko kuma an ce wani labarin yanzu ne aka sashi aha ko kuma in diba an ce a ah, yo ai ina da nimiran mamudu da yake shop desk numeric na studio kana ya shi a'a ko kuma bari in kira mamman sani ko in kira alasan ko in kira habibu na wani in nijar ta kasi na sani sai in ce bari in kira in kuma an ce wata majalisa ce ko ta ma'aikata sai in ce kai bari ina da contact kin wani don ana iya kira a ji kai yanzu muka ga wani labaru an sa sun ya cirkin eh, wane ne ku tambaya mu a gurin ku ne ta hudu wani labarin da gaske ne sai ce ma a ku bari mu ma mu tambaya yo aikin da ma ake yi shi na wannan kin a tantance labarin na karya da na gaskiya yanzu don saboda a rage da ya da wannan kin fasa information kin suke tunda daga an gire an watsa labarin ya tahi baya iya komawa mai amma abin da yasa ake komawa a ƙara tacewa a faɗu don saboda a tura mutane su ƙara ganda cewa lalle wannan labarin da aka bada an sa ku cikin karya an yi yan durkin ku a nirar kamar gashi labaru na gaske don kai ma kalkaye Yaɗa wani guri ko kuma in ma ka yada ka tura inda ka yaɗa ka ce musu wallahi wani labarin na karya ne aka yi ba na gaske ne gashi yanzu wanda suke aikin na gaske ko gidan jarida kaza ta hoto ta ce kaza ne kenan kai ma a matsayin ka na ɗan ƙasa kana da wannan dama tunda telefonikin da ka dauka kai hoto da shi ko ka dauka kai bidiyo ko ka dauka kasa internet kin da wannan kin telefonikin ka yi a resire lokacin da gidan jarida wannan kin yake bada labarin na gaske ko a nan cikin kasa ko ana wani ka dauka har ka tura inda ka tura mutanen nan ka ce musu wallahi wannan labarin gashi yanzu an bada shi wancan labarin na karya ne. To Usman bari in karkato wajen ka. Ana ku bangaren yaya ne ku a studio Kalangu kuke tace labarai kuke yaɗa na kwarai. kamar dai yanda yanda ne ya hudi mm. yana mu a matsayin mu na jarida aiki na jarida duk kowace cikin kowace jarida kuka ta haka ne duk labarin da muka gani sai dabar mun tafi mun diba daga ina ya huto wane ne ya dashi mutum ne shi daya wace in bisa yana gizo ne ya mun je mun diba kwantikin shi in kuma mutum ne wanda muka sani kamar yanda bura ya ce sai mu kiraya mu gani ko kuma in wata institution ce wadda kowa ya sani muna iya kira ko ko mu tahi mu diba can gurin in haka ne mhm. ita yarda ai ba sayanta ba ake a kasuwa mutane wanda aka yarda da su da jaridu wanda aka yarda da su da labari wanda aka san ne kowa ya san shi kamar jaridu ko kuma institution wanda ya kamata mutane su su ɗauki labarin kirki bisan su kowa ya san su mhm. saboda eh, ana iya dibawa a gani nan da shekara ashirin baya da suka huce wagga jarida labari nawa ta bada na karya ko labari nawa ta bada wanda bata diba su ba da kyau kenan duka wannan yana cikin yarda wadda mutane za su ba wannan jarida koko kenan aikin dan jarida aiki ne eh, na nutsuwa da tantance labari da diba duk abin da aka turo muku ilfo dute da tu kowane irin labari ka sa shaku cikin zuciyarka ka sa shaku cikin ranka ba dole ba ne ƙarya ne ko gaskiya ce ko an ce wanga communique ne na gwamnati ai an san suwa suke communique na gwamnati kenan ba don wani ba turo mini ya ce communique ne zan yarda sai na je tushen na diba in assembly ne in ina ne sai mutum ya tafi ba haka ba daga an turo ma takarda ko an turo ma audio ko an turo ma video ko ka yarda da shi duk abin da aka turo mana kenan mu za mu yi hankali za mu sa shakku ciki sai mun diba kuma duk mutanen da muka san suna da alaka da wannan labarin sai mun tuntube su. To sai gare ka Abdulkadir. Kamar kai a ganin ka, kamar wace irin strategy ce 'yan jarida za su iya girkawa domin su wayar da kawuna al'umma akan labaran karya da ake yada musamman biskan wani TikTok har dai WhatsApp, saboda WhatsApp ne muke da sosai a ƙasar mu. To wallahi Eh, akwai hanyoyi wanda aka iya bi wanda yan jarida ga bi mai hanya wadda take ita kaman wadda zan iya ta universal wadda yan jarida ga bi ta in ka ga labaru waɗanda kai ka bincika ka ga ƙarya na ka komo ka nuna ma mutane da labarin nan da an ka bada bisa wancan whatsapp ko wani facebook ko wani mm. mi ga gaske shi nan kai kamar ka yi verification ka yi bincike ka tace ka gani da ga gaskiya ga shi ka same labarin daga tushen shi kina haka nan ɗaya na kaka iya ka kare eh, al'umma daga wannan eh, false information da aka diffuse sino mutane sun kai ni sun kai yanzu harkar aikin jarida ya zan ana amalgam ciki aikin kowa mm-hmm. ko wanda ya ga dama da cikin ɗaki kake mamaki yanzu muna nan zama wani shi biyu nan cikin moto ko motar shi shi ɗauki foton mu ce ai ya biyo ya iske ya bisa hayar kalango ana can ana ta bai sani ba shi ma bai san abin da ake ba me shi ce ya daidai ya ga ana wani abu kin gani kenan kamar irin haka nan tanke ba an diba bisa fashin kalango an ka gani da ga emission da an kai ba mutane ba su yi gane ke gani ko kenan aiki na na yan jarida wanda za su yi su waye ma mutane kanu bisa labaru waɗanda a tatace na gaskiya waɗanda an ka binciko. Na gode Abdulkadir. Sai parti don pour la pause musical les amis yau za mu shakata da wani faifai wanda mawakan nishar artist matasa ne suka taru suka yi shi les artistes unis pour la paix. Dan ƙasa dole ne ya yi makasar shi fata guda domin kwanciyar hankali cikin ƙasa shi ne arziki. Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mettre sur le fait une solution qui ne change rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agissons comme on a hérité

Jérisé, que chacun de nous se fasse une mèche pour allumer la femme de la paix. Alboron de Way Weiborga, Zankaga Alberica, Nigerisé, Wenir Makamba dan Chakambara, Galbarka da Irbora, Gabaka Sine da Irbine Raga Chabe, Andunya sa Amadi Amane Tubari Kala. Chelsea, c'est yon de gomme de zombies, c'est une gens la bise, et Makamba dans Chelsea, et ma teigne, Foda Baba fo. Kuma matasa bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in mu na wato. Comment les journalistes font face aux fausses informations en cette période qui traverse notre pays et surtout comment doivent se faire la sélection et le traitement de l'information. Donc, Ousmane, akwai wani abu wanda ake cema intelligence artificial wanda ake amfani da shi ana canza muryar wani ko kuma a sa muryar wani a sa yayi wani zance wanda bai faɗi ba yaya mutum zai iya gane wannan kun menene ma ita intelligence artificial kenan to intelligence artificial kama ana nihin da yau akwai na'urori wanda suna iya kwatanta ilimin su da na dan adam suna iya yin kamar magana yadda dan adam yake yi ko ko su yi wani lissafi yadda dan adam yake yi to irin wanga eh, na'urai suna da ɗan dama ba su kai shekara biyu ba haka da fitowa eh, wa'ansu ma shekara su guda amma yau abin da ake gani ana aiki da su sosai ta sake muryan mutane ko ta sake wani in ya ga dama sai ya ɗauka eh, bara hoto ko ya mai bidiyo mhm. ko ya fudo ya fudda kan bura ya ɗora kan fanta mhm. a ga fanta ce take magana kuma kamar ita ce take magana a lorke ba ita ba kenan irin wanga abubuwan suna kawo halau cikas kwarai cikin aikin ɗan jarida paske abubuwa ne wanda yana suna tambaya kure eh, kwarewa musa aiki wanda a yau da babu wata method zan ce ko wani wata hanya wadda za ta iya cewa kat-kat wannan foto da intelligence artificial aka yi shi amma akwai 'yan abubuwa wanda ake iya lura da su kamar in murya ce kana iya ji cikin muryar mutum kamar ana ɗan yanyanke ta ko kuma babu respiration mutum yana magana yana dan sheda to cikin irin wannan na'urori babu su a yanzu tunda mutane ya kamata su sa kansu abubuwa ne wanda suke ci gaba da guri in kuma fotuna ne mutum zai gani busa foto kamar eh, ina da yatsa shida ko yatsa bakwai kenan da ka kalli wannan hoto kenan lalle kana iya cewa ba ni bane ko in ka ga foton da midi journey ta yi kenan ita ce sunan na'urar da take yin fotuna in an ce ma wannan gurin yame ne kana iya diba ka gani in hanya da kake gani ta yi kama da hanyoyin yamai in ka ga wani fano kana iya cewa eh lalle wanga fano na circulation ana samun irin su a yamai ko ko ba a samu su har yanzu da yawan na'urori ba su iya yin wa'annan abubuwan da kyau ba amma suna canzawa da gaugawa parce vraiment ma yana mana posant problème to ku a fannin tace labaran ƙarya da na gaskiya da kuke yi wa'anne iri ne kamar video ne fotuna ne ko kuma audio wanne ne suka fi yawa to a yanzu dai mu dai juski si wanda muka yi mun ga fotuna da vidika mm-hmm. suna da yawa amma audio ma yana da yawa a whatsapp ana samu tunda wani bi vidikan audio ne en mm-hmm. fait kawai mai da su ne ake video a dan sa foto daya biyu mai murya ce da mm-hmm. fari kenan vidika suna da yawa sabida mi sabida yau tiktok ya gama ko ina kowa yana bisa tiktok facebook kowa yana can gurin da whatsapp shi ma whatsapp video ce kenan abinda da ake gani ya hi ba mutane mamaki cikin kan da muke gani wasu suna ba mu dariya ko wata <laughs> wadda muka gani wadda tana wasu cikin kusuma sun gani yadda ake gani an yi gobara a wani guri ina ga wata kasuwa ce ta nan Nijar ko ta eh. ina ce da wasu jirage na yaƙi suna ta huce kamar wanda an yi desina su ne suna huce daga mutum ya kalla ga ya san abu ne wanda wani ya zamna yi ba gaskiya ba ce mm. amma za ku ga mutane wanda sun yarda da haka nan kenan ya kamata yau kamen kamar yadda dan wana ga a waye ma mutane kai bara bari in shiyo ranka yanzu ka yi zancen fokont bayan fokont akwai abin da ake ce matrol shi ma hmm. to kamar wani irin mezur ne dan jarida kan iya dauka domin minimizan impact kin irin wa'annan yo yan jarida da gidan jarida masu yi na farko sake kamar yadda tahiya take kamar irin na mekani da barawo plus kana security plus iya sake hanyar zuban da zai yi abin to mu ma yanda tahiyar take tahiya dole ne sai an yi karatun yadda za a yi wannan kin abubuwan da ake yada tunda yanzu da mamu da yanzu zanta intelligence artificial zirin ilimin ne kai dukan muka shiga cikin irin wannan yanayi to a lokacin da ake irin wannan abubuwan halu wasu daga cikin su su tura suna kirkiro halu wasu uti ko k'an aiki wanda ake iya verify a gane wannan kin abun na ƙarya ne ko eh, ba na gaskiya bane ko kuma yanayin za a gane kenan in ba a yi ba karatun abin hallo nan ma matsala ce ko kuma in an je an sai an yi dan sanin abin dole sai an zo an bashi mahimmanci a gidan jaridar a maida shi shi kan shi yau iya cikin bangaren aikinmu na yau da gobe kamar kan mu maida shi sai in irin wannan yanayin ya zo na watsa labaru tukwana a lokacin da mu rika neman a goshi a da ake cewa mi kama hannun can nan da nan mi mu gani ya ne zai a'a yau ya kai da wannan desk na verification da fake fact checking ya kamata a ce kowane gidan jarida ta ka ta sa shi tunda yau ba ka yi ba aiki a wuni a ce ba a watsa labarin karaiki da sauransu kenan cikin yanayin aikin namu da muke tunda an ce mu aikin mu na mu dan eh, ba da education kuma sai a tahi sensibilization a waye kan kuma sai a tahi distraction ke irin dan irin wannan abubuwan da ake yi nishadi kenan mafiya duka dai su ne dai mission kin media in kika dauka kenan in muka dauki wannan bolekin na biyu na wayar da kan wannan kenan iya cikin mu na cewa dole mu ma dan saboda a zauna lahiya dan saboda 'yan ƙasa su gane da cewa kowane gidan media ko gidan jarida ya sa a cikin program kin shi na cewa ya kamata ya rika irin wannan emission kin ku da kuke yi dan saboda 'yan ƙasa su gane matasa su fahimtu kuma mutane san da cewa ba kowane labaru bane aka ɗauka aka watsa yake zama na na gaske akwai na ƙarya kuma ko an yi sashi na ƙarya gashi shi yadda ya kamata a yi. Na gode ba. Abdulkadir tambaya ta ta ƙarshe. 'Yan jarida matsala ce wacce muke fuskanta a da yaushe wato lakse osur samun isa ga tushen labari. yaya ne a wannan lokaci to gaskiya a yanzu ba a iya maganan an samu ci gaba gare shi saboda akwai ga sunan subra sun yi wani kokari kokari sun yi ta kokari saboda a ta yi mutane masu iko su bude ma mutane yan jarida wannan hanya mm. ta akse a l'information yau duk matsala yan jaridar Nijar yawanci ita ga sa ma eh, first information suna dokan gaba bisa ga bisa ga information gaskiya mm. saboda yau in ka ce kana son labari bisa harkar likita mun zauna wani lokaci da za a ce sai ka yi deman da ka aje deman ɗinka tana aiwata can aje ba mun zauna muna cikin wannan lokacin har yanzu to exactement deman ɗinka tana wata can aje tana tana yawo kai kahin ka samu ka samu access ka tai ai ma a kwanda interview pour vérifier l'information lokacin nan labarin wance wanda an na ƙaryan shi ya cika kunnuwan mutane mm. duka sadake matsala ta da yau journalist vraiment on fait face à, à ce problème fait face à ce problème l'accès à l'information l'accès à la source là yau in ka mai yanzu yau Niger Allah na tuba in ka ɗauka yau société civile dena ka kira fara da ka kire su su yi ma man bancin shi yo ce ga wani entreprise ga wani mai suna da wani dan guntun crise ana magana kwarai bisan shi duniya in ka kire su ba su ba su dokan ka kenan ga ana za a yi a kawo kanun mutane da entreprise da kowa mutane su zan da dan jarida shi saboda shi shi wadi gaskiya al'amarin da ake ciki na avant de clôturer chers auditeurs nous allons accueillir nos 50% et sa chronique du jour chers amis jeunes de la fada bonsoir Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une initiative pour la cohésion du pays, le dialogue national inclusif. À travers cette chronique, nous explorons les tenants et les aboutissants de ces processus, son importance et ses implications pour notre société. Le dialogue national inclusif est bien plus qu'une simple série de discussions. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à rassembler toutes les voix de la société, des diverses régions, communautés et sphères d'influence enfin de forger un consensus et de trouver des solutions communes aux défis qui se dressent devant nous. En favorisant un dialogue ouvert et respectueux, le processus s'efforce de créer un environnement où chaque individu se sent entendu et compris. Cela permet non seulement d'identifier les problèmes fondamentaux auxquels nous faisons face, mais également de concevoir des approches concertées pour euh, y répondre. Le dialogue national inclusif peut aborder une variété des questions allant de la gouvernance à l'économie en passant par l'éducation et l'environnement. Le dialogue national inclusif a pour but principal de favoriser la compréhension mutuelle et la résolution collective des problèmes. Il encourage la création d'un espace où les participants peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs perspectives et leurs idées sans crainte de représailles. Cela permet d'aborder des questions sensibles et souvent complexes qui peuvent être à l'origine de divisions au sein de la société. C'est ici que nous nous séparons, mais nous nous retrouverons demain à la même heure et sur le même canal pour continuer sur ce sujet. À demain, ciao ciao. Merci Aujourd'hui nous étions en compagnie de Brun Suleiman, il est journaliste à la maison de la presse de Niamey, Ousmane Mahmoudou le responsable du desk numérique du studio Kalangu et Abdul Kader Mamadou, journaliste à Niger 24. kamar yadda suka faɗa yana da muhimmanci a tace labarai a yi taka tsantsan kamin a yada labarai kuma da irin labarin karya da ke yawo biskan social media 'yan jarida sai sun kara zage damtse sosai domin kawo ma al'umma labarai masu amfaninsu su masu sa kasar mu ta ci gaba merci à tous de l'avoir suivi sai kun gobe idan Allah ya kai mu rain da zamu dawo da wannan shigon amma kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu